lokaci baya shi ne shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi ustaz abdurrahman isa jega ne zai zo domin gabatar da wasu a hali yanzu kafin ya iso za mu kira alarama ismail rigacikun daga kaduna ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم <laughs> هو سمى سلكوا المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا ليكون ونعم النصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة السابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من wa Allah madaukin sarki godiya mai بقوة mai kaddarawa lokacin da ya so mai sa ya ba mai hanawa mai baka ba mai amsa gare ka wanda ya mai baka ba mai baka Allah abin da ya kaddara shi ka zaraka ba wanda ya ke tura hukuncin Allah dukkanin da Allah ya ba mai tasiri Allah mu nema godiya da kan raya mu ka kawo mu yau muka zo a cikin wannan tawaga wanda shugaban majalisar malamai ta kasa shi mamur sani ya ja ya su wannan tawaka domin da sakon allah muna roƙon allah ya rahama ga masu wannan kungiya a ce ma'ani ne da su da zakariya allah ya ji kan malamin sa na tauhidi a shek abakar mahmudu gumi Allah ji kan malaman jihadi na wannan kasa ke kusa malamin bin kodo da kana sa cewa Abdullahi da yayansu da su da kuka da aikin Allah muna roƙonka Allah ka yi ja Allah ka yi jagora da shugaban majalisar malamai ta ƙasa da an zai da kansa inda muka ba ta suka ɗauke nasu. Allah ka yi taimako da shiya da majalisar ta gaba ɗaya kowane mataki. Majalisar malamai gudanarwa adadi tun daga ƙasa hajjahohi har lokal gamin harafta. Allah muna roƙonka wannan fafutuka da aka yi ta addini Allah muna roƙonka Allah ka samu jirin gidan aljanna Allah ka samu wa junan kuwar samarka maluma sun hau sun yi wa'azi an kira mutane zuwa ga gyara halaye da gyara ayyuka da ci gaba na yan aiki don Allah babu shakka kuma an yi wa'azi da yaruka daban-daban wannan tarihi na ke maimaita kansa mujaddadi shehu Usman ibn Hudu ya haka na an ya zauna maluma da Fulani da Hausawa da Tawari duka ana haduwa wurinsa kuma ana wa'azi da ra'ayi daban-daban wannan ya nuna wannan kungiya tana faɗa kuma tana aikatawa amma ba abin da ya kawo haka illa kyakkyawan jagoranci Allah muna roƙonka waɗannan jagorori namu Allah ya ƙara tusa musu hikima idan ka zo wani wuri irin wannan bai yiwuwa domin mutane kaɗan su sauƙaci cikin. kuma alƙur'ani mai girma da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna kira da cewa idan malami ya karanta ya ce a yanki da shi shi na to ga aikin ana tabbatawa don haka Allah madaukakin sarki har yayi zargi ga masu imani wai don za su watar abin da ba ku aikatawa don haka ana son ka faɗa kuma ka aikata Allah yake cewa ya الذين آمنوا kuke farfaɗan abin da ba ku aikatawa kabura magata min dabba zargi ya girma wurin Allah zuwa da mai faɗar abin da bai aikatawa a nan idan ka dubi wani littafi na Muhammadu Bello sarkin musulmi Muhammadu Bello jala'in duk yake cewa ɗaya daga cikin manyan maluma yana da dalilin wannan aya idan ka ya kai ka san abin da aka gwargwadon da ɗawayin Allah to ka duba shin ka umurtu da abin da Allah ya umurtu shin ka hannu da abin da Allah ya hana domin idan mutum ya umurci abin da Allah umurce shi ya yi idan mutum ya bar abin da Allah ya hane shi to nan da Allah zai ambace cikin jama'a waɗanda suke jama'a da yake cikin su har ya kawo da Allah ke jawo su ne kurkun فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا ku ambace ku tuna ku ga girma na in saka ku a nan idan mutum ya yi abin da Allah ya umurtai idan mutum ya bar abin da Allah ya hane shi to Allah zai ambata cikin mala'ul a'la halitta ta ubangiji madaukakiya idan mutum ya samu kai dai Allah ya ambata shi to shi ya kai iyanan ku da aljanna Allah ka ba ku aljanna amma ku gode ne kada ku jahilce ne a nan wa Allah godiya ku wa Allah mutunci a ce kenan a nan ɗan adam abin da ya kasance na haka duk lokacin da kake son ka san darajar Allah da girman Allah to ka dubi umarnin Allah shin abin da Allah ya ce kai kai ka duba abin da Allah ya hane ka da haru da don ka hannu ba to kaiwa akwai saura abin da Allah ke umarnin ka daban abin da ke aikatawa daban abin da Allah ka ka daban abin da kuma kake halwa daban a ah? da wanda sadiki sun ba ta kuma an ne bi da shi t h e ¿Vale? na boye ba wanda ya sani ana nan tana cikin fitira sai ga ciki ya magana to haka yake wanda yake ya abin da aka biya ilimi ya yake ce kiya bai gane ma a cikin su zai turu sai biya mata daya Allah kai mu da gudunmuwa da mu gani والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi musa abdulrahman jega ya gabatar mana da wa'azi na musulunci allah ya saka musu sai malamin da zai biyo miki baya shine shugaban majalisar